الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بركة من السادوة بركة ينوى ما سكلم بركة من ورهكة بركة من السادوة آه، وانا شرينا منا تاريخ أن محمد صلى الله عليه وسلم أتكيتي إذا ba أمان تابا أشرين ديه من يمغانا قمدا hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na ban kwana da kuma irin wasiyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummarsa wanda da za mu ɗauki waɗannan wasiyin mu bi su da mun ci nasara duniya da lahira da kuma duk matsalolin da musulmi suke fama da shi a wannan zamanin da tuni sun kau cikin wasiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da mu rike littafin Allah mu rike koyewar shi ya zama duk abin da zamu yi ne game da duk abin da zamu yi za mu duba yadda yake a littafin Allah ne za kuma mu duba yadda yake wato a cikin wato hadithin annabi Muhammad wato koyar shi za kuma mu duba yadda yake a cikin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya nuna mana yadda za mu mu'amala tsakanin junanmu yadda ya nuna mana muhimmancin maza su kula da matansu su ba su haƙƙinsu kada su zalunce su domin fa waɗannan matan amana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a hannunsu hakanan kuma mun ga yadda Allah subhanahu wataala ya sauko da ayar da ta kawo ƙarshen manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya nuna mai cewa duk abin da musulunci yake inda Allah subhanahu wataala ya tabbata wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa musulunci ya riga ya cika kuma ni'ima ta riga ta cika Allah ya yarda da addinin musulunci a matsayin ya zama addini wanda kamar yadda muka faɗa ko me zai biyo bayan wannan na ibada matukar ba ibada bane a wannan lokacin to fa wannan abin ba addinin musulunci bane domin ɗayan biyu ne ko dai ya zamo wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da shi amma bai isar ba ko kuma ya zamo Allah subhanahu wataala ya yi mantuwa ne bai isar da shi ba wanda kaga duk wanda ya wannan imanin to kamar yana ma Allah gyara ne ko kuma yana zargin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɓoye wani bangare na manzancin da Allah subhanahu wataala ya yi shi da shi bayan nan kuma mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina da kuma irin yanayin yadda rashin lafiya ta kama shi da yadda ya jinya har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayin shi har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayin shi a wannan haduwa mu za mu duba wasu kaɗan daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu daga cikin mu'ujizojin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za su tabbatar mana cewa lallai wannan annabi annabin Allah ne game da mu'jizoji annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizoji da dama daga ciki akwai mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya ambata mana a cikin alkur'ani wato mu'jizar wato rabewar alkamar muzar wato rabewar wata zuwa gida biyu domin ƙuraishawa a cikin ta'annuti da suke annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma 'yar kure da suke mai sun taba zuwa sun same sun ce lalle in dai kai annabin Allah ne to muna son mu ga watan nan ya dare zuwa gida biyu wanda take annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a watan nan ya dare gida biyu banda wannan akwai hadisai da dama da suke nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a wa ya addu'a wa abincin da bai da yawa abincin da bai mutum ɗaya ya ci ba har mutane dubu suka ci kamar yadda ya faru a ghazwatul khandaq wato yakin gwalolo kamar yadda yakin gwalolon da kamar yadda ya faru a ghazwatul khandaq wato yakin gwalolo kenan hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizori da dama amma annabi ya kasance yana cewa ya kasance yana cewa lallai ba wani annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko face ya bashi mu'jizar da za sa face ya bashi mu'jizar da za ta sa mutane su gane cewa lallai shi annabin Allah ne ni ko mu'jizar da Allah subhanahu ta'ala ya bani ita ce alkur'ani ina kuma fata sai na fi waɗannan annabawan yawan mabiya ma'ana annabi yana son ya nuna mana cewa babban mu'jizar shine alkur'ani lalle alkur'ani mu'jiza ce mu'jiza ce ta kowane bangare mu'jiza ce ta wajen mu'jiza ce ta wajen tasrifin harshe inda duk da kwarewar da larabawa suka yi da kuma irin fice da suka yi wajen iya magana sun kasa kawo ko da aya ɗaya wadda ta yi kama da alkur'ani bayan allah sun kasa kawo sun kasa sun kasa fuskantar kalubalen da allah subhanahu wa ta'ala ya musu allah subhanahu wa ta'ala ya kalubalanci kafiran duniya yake ce musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wato in kuna shakka kuna ganin cewa wannan annabin da ya zo muku ba annabin Allah ba ne abin da ya zo muku ba aike ne bane daga Allah ga wata hanya mai sauki ga wata hanya da za ku tabbatar da cewa ba haka abin yake ba hanya mai sauki ku yi ƙoƙarin ku wallafa sura ɗaya wacce ta kama da alkur'ani amma kafin suka kasa yin wannan balma kafin wannan Allah ya fara ƙalubalantarsu ne da su kawo ƙur'anin kam da suka kasa sai Allah ya rage kalubalen ya ce tun da kun kasa wancan to ga wani kalubale mai dan sauki ku kawo surori goma daga cikin ku kawo surori goma waɗanda suka kama da surorin alkur'ani amma suka kasa da suka kasa shine Allah subhanahu wataala ya nemi da su kawo sura ɗaya to da suka kasa ne sai ya tabbata cewa lallai annabin nan annabin Allah ne kuma kin imanin da suka yi da shi ba kuma ya jawo haka ba sai ba kuma ya jawo haka sai ya da girman kai shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya ce musu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin wato in kuka kasa fuskantar wannan kalubalen kuma ba za ku taba iyawa ba wannan ba kowa zai iya faɗan wannan ba sai wanda ya san yau ya san jiya ya kuma san gaba wato Allah subhanahu wataala kenan domin har zuwa ga rana irin ta yau duk da irin tsana da kafirai suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tsana da suka yi alkur'ani sun kasa kawo ko da aya daya da ta kama da alkur'ani duk da karshe akwai wasu da suka yi dan kokari suka kawo wani littafi wasu na ce mai alfurqan alhaq amma kana karantawa ma zaka ga wato abin dariya ne a ciki domin kawai kalmomin alkur'ani suka tattaro suka hahada kuma ba su iya yin abin da alkur'ani ya zo da shi ba wanda wanda yake nuna ma lallai alkur'ani mu'jizar annabi ne sallallahu alaihi wasallam badawamiya banda ma wannan alkur'ani hatta hanyar da ya sauka ita kanta mu'jiza ce domin in muka koma baya muka tuno da saukar da alkur'ani na farko muka fito da muka tuno da yadda alkur'ani ya fara sauka da wato kalmar ikra inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam da aya biyar bayan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙara ce wannan surar ba komawa Allah subhanahu wa ta'ala yi zuwa ga wata sura daban wato suratul muddathir wanda bayanta Allah ya zuwa suratul muddathir inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da aya shida ko bakwai bayan wannan ita ma Allah bai sa wannan surar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya koma ga wata sura daban wato kamar suratul uh, ad-duha Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ka cukam ɗinta amma idan muka zo muka duba Eh, eh, eh, daga baya ne allah ya sauko da sauran waɗannan surori annabi ya kasance idan allah ya sauko mai da sura yakan tara sakatarorin shi masu rubuta alkur'ani kenan ya faɗa musu wannan ayar za ku sa ta ne a sura kaza inda allah subhanahu wa ta'ala yake ambata abu kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ci gaba da saukowa gare shi aya ɗaya aya biyu aya uku wani lokacin kuma sura ka ta sauka yana umartar sakatarorin suna rubutawa har qur'ani ya cika cif kamar yadda yake wanda da za ka ɗau qur'ani yanzu ka dube shi ka karanta waɗannan ayoyin ba za ka iya bambance rashin alaƙa tsakanin ayoyin farko da kuma ayoyin ƙarshe ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah bane qur'anin nan ba Allah bane ya saukar da shi ta yaya annabi zai iya zama tsawon shekaru 23 nan waccan aya ta sauka waccan ta sauka daban bal wata ayan ma a wata surar ayoyin ƙarshe ne suke fara sauka kafin na farkon su sauka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jera su yadda baka isa ka iya bambance farkon da na ƙarshen ba wannan yana nuna ma lalle eh, baka isa ka bambance na farkon da na ƙarshe ba wannan yana eh, duk da cewa annabi kullum yana cikin shagulgula yana cikin fuskantar kafirai wannan zai tabbatar ma cewa lalle qur'ani littafin Allah ne kuma shine babban mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin nan kuwa irin abubuwan da aka dinga ganowa na mujizojin alkur'ani tun daga halittar dan adam da kuma yanayin halittar duniya da ma sauran abubuwa sun isa tabbatar ma lallai alkur'ani mujiza annabi ne sallallahu alaihi wasallam banda wannan lallai sun isa tabbatar ma da alkur'ani mujiza ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko muka taho ta bangaren halayen annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam kyan hali domin hatta kafirai da suke gaba da shi sun yi mai shaida da cewa ba wanda ya kai shi kyan hali sun mai shaida cewa ba wanda ya kai shi kyan hali alal misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin ya rama umarar da kafirai suka hana shi yin ta a gazwatu al-hudaybiyya da ta gabata da ta gabata a darsa da suka gabata a gazwatu al hudaybiyya wadda muka ambace ta a gazatul hudaybiya wadda muka ambace ta a darsa da suka gabata kafirai da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da kayan yaƙi abin da suka ce mai shine ma urifta bil ghadri saghiran wala kabiran ya kai muhammad ai ba mu san ka da saba alkawari ba ko kankani kafirai kenan wanda ya kamata a ce su yi amfani da wannan damar sai ga ka ka saba alkawari mun kama ka ina sai suka tabbatar mai ai ba haka kake ba mun san ka tun da kuma har yanzu kana nan ba mu san ka da saba alkawari ba ya wannan abin yake wanda na annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani cewa ba fa yakin ya zo ba kuma hakan ta tabbata annabi ya shiga yi umarashi ya fito ba tare da ya saba musu alkawari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai yawan murmushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai haƙuri duk abin da zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rai ba duk abin da za ka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ƙoƙarin ramako ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗaukan mataki abin da aka mai sai dai in wannan abin ya kasance wato sai dai in wannan abin ya kasance shari'ar Allah ce wanda a nan babu sassauci annabi yakan tashi ya yi ƙoƙarin wato ya ga cewa ya ɗau mataki akan wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda nana aisha ta faɗa mana duk lokacin da aka bujiro mai da abubuwa biyu ɗaya mai sauƙi ɗaya mai tsanani yakan zaɓi mai sauki domin shi mai sauƙi ne bai kuma tausayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ma haƙura da wata ibada duk da irin san ibada da yake yi saboda tsoron kar a wajabta wa al'umma shi ya zama musu wahala alal misali annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance yakan jagoranci mutane a sallar asham wato sallar tarawih kenan da ya ga mutane suna tururuwa suna ciccidowa suna tahowa saboda su bishi wannan sallar saboda su bishi wannan sallar ya ji tsoron kar wannan turuwar da suke yi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu wannan sallar da aka yi kwana uku da yin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa wannan sallar ba dan komai ba sai dan tsoron kar Allah ya wajabta wa mutane ya zama musu wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hali ne na kwarai ya kasance yana mu'amalantar matansa da adalci ya kasance duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore masa yakan raba wa matan nan a bisa adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da kyawawan ɗabi'u yana da sada zumunci da cika alkawari ya kasance ya kasance yana da kyawawan ɗabi'u yana da sada zumunci da cika alkawari wanda ya sanya abu sufiyan lokacin da ya je birnin sham wakilin lokacin da ya je birnin sham herakl wato heraklius kenan sarkin rome ya kira shi don ya tambaye shi game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wata dama ta sukar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda dama babu abin sukar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta kowane bangare in kana so ka san halin annabi sallallahu alaihi wasallam sosai sai ka koma wa hadisin da nana aisha radiyallahu anha ta faɗa mana lokacin da aka tambaye ta ya zaki dunkule mana halin annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa idan kana so ka san halin annabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran alqur'ani shine halin shi duk wani kyan hali da kasan alkur'ani ya yi umarni da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin wannan halin duk wani mummunan abu da kasan alkur'ani ya yi hani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan nisanci wannan abin wanda yake nuna maka uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan nisanci wannan abin banda kyan hali annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne na ƙarshe yadda har rana irin ta yau babu wani makiyin shi da ya taba samun wata makusa a halittarsa shi yasa ma wani mawaki yake cewa su yasa ma wani mawaki daga cikin mawaka annabi sallallahu alaihi wasallam wato hassan ibn thabit yake cewa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wato Allah ya halicce ka ya barantar da kai daga duk wani aibi kamar wato zaunar da kai aka yi ake tambaye ka ya kake so amma abu kaza a jikinka ya kake so amma abu kaza wato aka halice ka ne kamar yadda kake so wanda ko aka mai abu kamar yadda kake so wanda ku aka mai abu kamar yadda yake so ka san kuwa wato abun nan zai yi kyau matuka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam muna karanta shi dan wannan dadin da yake da shi dan kuma mu dau izina mu dau darusa daga ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya tura shine wanda Allah ya turo dan ya yaye wa duniya wannan duhun da take ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya turo dan ya tsamo duniya daga halin da take ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwar shi ya tafiyar da rayuwar shi ya karar da ita wajen ganin cewa duk wannan duhun da yake duniya ya kau ya yi talbiyar sahabbansa ya ɗora su akan hanya ta kwarai ya kuma koya musu yadda za su isar da wannan sako yadda za su taimakawa wannan yadda za su taimakawa duniya ta fita daga cikin yanayin nan da take ciki wanda dalilin haka ne sahabbai suka yada musulunci suka kawo adalci duniya suka kafa daura ta musulunci wanda a tarihin duniya gaba daya da shaidar duk wani masanin tarihi mai adalci sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba a taɓa yin mutane irinsu ba kuma ba za a taɓa yin mutane irinsu ba domin tarbiyya ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu ta'ala ya turo shi domin ya shirya da duniya ya ɗora ta akan saiti ya kawar da duk wani abin da ke na barna saboda muna karanta tarihi ne don mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da abubuwa na duniya idan kai mai sarauta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abun koyi a cikin ya bar maka da za ka yi koyi da shi wajen sarautarka idan kai mai mulki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abun koyi ya bar maka da zaka ya bar maka koyi a cikin rayuwarsa idan kai talaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abun da zaka koya a cikin rayuwarsa idan kai mai gida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abun koyi wajen ta'amuli da matanka idan kai dan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abun koyi wajen kasuwancinka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu da zai amfani mu ba face ya koyar da mu wannan abun bai kuma bar wani abu da zai fitar da mu ba face sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin shi ya kuma koya mana yadda za mu guji wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi daga duniya ba sai da ya dora mu akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wato ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai shiryawa ne zuwa ga hanya madaidaiciya wato shiryawa ta bayani kenan saboda mun san shiryawa kala biyu ne akwai shiryawa ta bayani akwai kuma shiryawa ta tawfiki wanda Allah subhanahu wataala shi kadai ya keɓanta da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ya tafi ya ban mu akan wannan hanyar yake ce mana taraktukum ala al-mahajjati lailuha kan hariha la yazighu anha illa halik wato na tafi na barku akan hanya tangaran tas wadda babu wani duhu a cikinta daranta daidai yake da ranar ta wajen haske ba wanda zai bar wannan hanyar sai wato ya halaka kuma ya bayyana mana cewa akwai wasu abubuwa da su biyo baya akwai mutanen da su kauce wa hanyar da ya ɗora mu a kai ya nuna mana idan hakan ta faru ga yadda za mu tsira wato mu bi abin da ya bar mana tare da wato mu bi abin da ya yi rayuwa a kai tare da manyan abokanansa manyan almajiransa sahabbansa wato kenan tare da manyan almajiransa wato sahabbansa kenan saboda haka ya al'umma musulmi ya mutanen duniya gaba daya ina mai son ya yi rayuwa mai kyau a duniya ina mai son ya yi rayuwa mai kyau a duniya ina mai son ya samu tsira ranar tashin kiyama ku taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya ku mutanen duniya ya ku musulmi ya ku mutanen duniya ya ku masu neman su ga cewa sun ci nasara a rayuwarsu ya masu neman su ga cewa sun tsira ranar tashin kiyama ku taho ga ku taho ga karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rike ta kakam ku yi amfani da ita matukar kun yi haka za ku ci nasara a nan duniya za ku ci nasara a ranar gobe eh, za ku ci nasara a nan duniya za ku ci nasara ranar gobe kiyama za ku ci nasara a nan duniya kuma za ku ci nasara ranar gobe kiyama duka duka nan ne lokaci mana halinsa a nan kuma za mu dakata kafin a nan za mu dakata sai kuma wata haduwa daban idan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu haɗu da ku a wasu shirye-shiryen daban kafin wannan lokacin nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh